da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma jamhuriyar Nijar a can birnin ya mai a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu Alfa rediyo ko kuma shafin mu gaba ɗaya na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin 11 ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da goma 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda za mu yi magana ne akan Eh maganar akan auren wuri a cikin mm. al'ummarmu. Haka yake kuma wannan darasi za mu yi shi ba don cin zarafin kowa ba face warware zare da abawa domin kokarin tantance tsakanin al'ada da addini a magana auren wuri. Muna nan muna tafi da amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na Facebook da Twitter da ma bangaren kwalamar Ramadan. Haka yake wakiliyar mu kuma za ta ba mu daga zauren muhawarar yau da gobe domin jin tattaunawarsu da malamin addini da masanin tarihi da al'adu har ma da wani uba wanda aka tattauna da shi a ciki. Yanzu za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota cewa za ka iya yi wa 'yarka auren wuri? Sakon farko ya fito ne daga Abdulaziz Idi Tela. Ya ce salam VOA, auren wuri a mata hatsari ne a rayuwarsu. Ku ci gaba da wayar da kan mutane musamman na karkara. Sai sako daga Umar Musa inda ya ce to ni dai na yi auren wuri amma ban ga matsalar hakan ba yanzu muna da yara uku muna da shekara goma sha takwas da aure ban ga matsala ba ya danganta da irin mazan wani yana da haƙuri wani ba shi da haƙuri. Usman Adam al yace ya ce auren wuri ko early marriage da ake faɗa a turanci yana da mahimmanci sosai saboda yana hana fasikanci a kan ƙasa amma ba za ku fahimci haka ba. Sai Suleiman Salisu Dederi inda ya ce duk duniya Hausawa ne ke wa yaransu auren wuri. Eh, akwai wasu kasashen da su ma suna yi. Haka ne kam. Eh, to sai mm. kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe ni a nawa ra'ayin auren wuri yana da kyau duba da yanzu yara ƙanana za su nuna maka suna son aure da fatan kun gane manufata ku tashi lafiya. Shi kuma Abubakar Kawo Girgir ya ce batun auren wuri har yanzu batu ne da ke da sarƙaƙiya tare da jefa mutane ɗimuwa ganin yadda abin yake da fuska biyu ko kuma harshen damu lalacewar zamani dole ya sa auren wuri shine ya fi alheri sannan kuma haifar da cututtuka ga 'ya'ya mata ya sa auren wuri ya zama abin fargaba Allah dai ya samu dace. Sai Mustapha mai ɗan kes inda ya ce salam yau da gobe hakika auren wuri ba shi da wani amfani a gaskiya. Ya kamata iyaye su rika barin yaransu su kai koda shekara goma sha takwas ne sannan sun fara mallakar hankalinsu. ku tashi lafiya. Sai kuma Alhaji Abbas Baffa Chaledi ya ce hakika auren wuri ga mata yana kawo musu cikas na gudanar da rayuwarsu. Umar Awal Isa ya ce auren wuri ba shi da amfani amma ta wata fuskar shine abu mafi sauki wurin warware matsalolin karuwanci da fyaɗe ga 'ya'ya mata. Ma'arufullah Elzazzau ya ce Assalam hakika auren wuri ga wasu yana zama cuta a gare su amma a wajen wasu abu ne wanda yake da matukar ban sha'awa. Jama'a na duba da yadda da wannan zamani ya canza wallahi ni na ga yarinya yar kimanin shekaru goma sha hudu tana karuwanci to idan muka yi duba da irin wannan sai mu ga auren wuri yana da matukar muhimmanci sai mu sir a ahmed inda ya ce sau dauri auren wuri ya fi alheri a wurin 'yan mata kai har da iyayen mu ma ko ba komai za a tsira da mutunci. sai kuma saƙon muhammad ɗan budam shani ya ce yau da gobe eto eh ni a gani na ba wani illa a tattare da auren wuri bisa lura da gudun abin kunya da yake iya faruwa sai yusuf m ramadan mai gombawa inda ya ce auren wuri maganin gararamba hakika ni dai nawa ra'ayin auren wuri yana da amfani domin idan ka ji abin da wasu yara mata ke yi sai ka kama baki saboda haka lalacewar wuri gwara auren wuri matuƙa ba dai karatu za a yi ba to auren shine ya a gare 'ya'ya mata sai kuma imam yahaya soja uba ya ce salam yau da gobe abinda zan ce auren wuri shine iyaye su daina aurar da 'ya'yansu a karancin shekaru kamar sha biyu zuwa sha uku Allah ya ganar da mu ina ga wannan ya dako inda aka nufa mm, haka ne mm. <laughs> sai sako na gaba daga Umar baban yaya sabon gida inda ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya ni ra'ayi na sam wannan bai kamata ba masu aurar da 'ya'yansu da wuri musamman ma 'ya'ya mata don haka ya kamata masu yin wannan su daina domin dawo da 'yancin 'ya'ya mata a rayuwar yau da gobe sai kuma Abubakar kana ji Bauchi ya ce a gaskiya mu kan a ganin mu auren wuri alheri ne ga 'ya'ya mata. Sai Bilkisu Mudassir ta fawa balewa inda ta ce ni dai ina da kimanin shekaru goma sha tara a duniya na ya aure kuma gaskiya ba sanci wata matsala ba. To gaskiya bana tsammanin daula wannan ta fada auren wuri shekara sha tara. Gaskiya kan Usman. Sai injiniya Abdulkadir Lawan ya ce auren wuri ba shi da kyau ko kaɗan. Sai saƙon ƙarshe daga Aminu Fatakai Ringim inda ya ce tabbas yau da gobe kun ɗauko batu mai kyau sosai ni a gani na ya kamata a dinga bar barin yara su girma sosai kafin a yi musu aure saboda a samu zaman aure mai nagarta. Mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To, mun gode kan kin jira ra'ayoyin mutane kowa da mm. magana da yake faɗa akan maganar auren wuri wanda kamar yadda muka ce muna kokarin mu gane menene bambancin al'ada da addini a cikin wannan magana mm. shi yasa muka ce za mu tattauna da malamai wanda kuma idan lokaci ya bamu dama za a ji ta yau idan kuma ba mu mm. sako ta ma yau ba to kila mu haɗa da mutanen gari domin su gaya mana yaya suke kallon al'amarin eh, mm. sannan auren wuri mafi yawanci ana magana shekara sha biyu sha uku sha biyu sha uku to kowa da yadda yake kallon abun kuma kowa da mm. yadda sa akan abun kowa da irin kuma yadda yake kallon abun a addinance ko al'adance mm. saboda haka muna kokarin warware mini zare da abawa to a mu da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan bari mu ɗan je wurinki. to jama'a bari mu garza kicin domin jin kwalama azumin Ramadan tare da Hajiya Sa'adiya Katsina sai a biyo mi domin jin wannan haka. uwana mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau abinda za mu yi za mu zance ne kan kaza za mu dafa kaza da abarba. na san uwar gida za ta yi tunanin yanzu a ce za a dafa kaza da abarba to ya abin zai kasance tunda kullum kaza kila a dafa ta ne nan ko a soya to dai ga dan wani canji idan uwar gida ta tashi yanzu za ta nemi kazarta da kuma abarba wannan abarba sosai idan kuma ba abarba za ta yi amfani da ita ba tana iya amfani da juice na abarba amma wanda bai da sukari irin wanda ake rubuta ma no added sugar ko sugar free din nan to irin shi shi ne za ta nema wanda za ki ga ana sa ba a sa mashi wani abu a ciki ba zaki ba wasu abubuwa haka nan yake to in dai da irin shi za ta yi amfani sai ta sa don ta sa wannan mai zaƙin da abubuwa ba zai yi yadda ake tunani ba amma idan abarbar ce zalla kuma da ake saida ita za ta siya idan sai ta tanaji abarbar ta tukunna to uwar gida ki biyo ni kicin ki ga yadda za mu yi yau idan uwar gida ta samu kaza ta yanka ta yanyanka ta ta wanke ta bata ta tsane to sannan sai ta samu wannan abarbar tata idan abarbar ce ta nema ba juice din ba to sai ta fera abarbai sai ta yanka ta ba wata wai mai yawa ba sosai za ta ɗiba ta yanka in tana da girma ma sai ta raba rabi ko kwata in kuma karama ce tana iya amfani da ita duka idan ta fere ta yanka ta sai ta ciri kamar rabi ko kwata haka ta aje gefe sauran sai ta sa ruwa sai ta markaɗa shi a blender to idan ta markaɗa ba ruwa za ta sa da yawa ba ruwa kaɗan za ta sa sai ta markaɗa idan ta markaɗa sai ta tace wannan ruwa wannan ruwan da ta tace da shi za ta yi amfani yanzu sai uwar gida ta kawo tomato paste ɗinta sai ta sa shi a cikin wannan ruwan nan na abin nan na abarba da ta tace sai ta dama shi ai kun ga zai haɗe tare da abin nan shi tomato paste ɗin zai ɗan saki zai zama kaman markaɗe haka to idan ta yi wannan sai ta kawo paprika yana nan kaman abin nan da kakken yaji ja haka yake sai ta sa a ciki sai ta kawo maginta ta sanya da masoro da citta duk ta sa a ciki sai ta motse idan ta motse sannan sai ta kawo wannan kaza da ta tsane sai ta zuba mata wannan abin nan din in ma uwar gida na so tana iya mai da kazarta a cikin tukunyarta wadda za ta dafa sai ta zuba wannan kaza a tukunya sai ta kawo wannan abu da ta dama su tomato paste din nan sai ta sanya a ciki sai ta motsi sai ta ajiye ɗibi kamar awanni haka ko uku ko hudu ko biyar ya danganta to idan ta tashi sai ta ɗora ta kan wuta kamin sai ta dora kan wuta sai ya ɗau tukunna wuta sosai ba wai rage wuta za ta bi tukunna sai ya ɗau zafi sosai ya fara abin nan sai ta rage wuta sai ta rufe abin ta yi ta yi idan kuma abin nan za kan garwashi ne za ta yi sai ta sanya kan garwashi in ta gama sanwa tana iya janya wannan wuta ta dora ta kan garwashi ya ta yi tana iya dan diga mai kaɗan tana iya kuma kin sanyawa ba sai ta sa mishi mai ba amma in uwar gida na so tana iya dan diga mai kaɗan ta bar shi sai ya ta yi ya ta yi har wannan kaza ta dahu ta tibis to wannan kaza za a iya cinta da shinkafa ita kuma wannan shinkafa za mu dawo kanta in aka tafasa shinkafa yadda ake faboilin a fara tafasa ta tukunna sannan a wanke a ƙara maida ta kan wuta to idan uwar gida ta tashi bayan ta tafasa ta wanke din nan in za ta maida ta ta biyu kan wuta wannan sauran abarban nan da ta rage ita za ta yanka ta ƙanana ƙanana a wajen maidawa na biyu nan sai ta zuba tare da wannan abarba da shinkafan nan ta da dafawa za ki ga ya fito kamar yadda ake dafa shinkafa da doya ko da dankali haka za ta ga wannan shinkafa ta mata kar uwar gida ta damu ta tunanin ai abarba ce zaki kila ba zai daɗi ba ai duk abin kina kila kila ba zai ba baki ɗanɗana shi ba ne to uwar gida idan ta tashi wannan shinkafa da ta dafa ta da abin nan da ita za a ci da wannan kaza da ta yi idan kuma jus din ne za ta sanya wanda ba abarbar ce to shi wancan jus din shi za ta zuba a cikin roba ta kawo wannan tomato paste din nan ta dama da shi kun ga ba maganar markaɗe tun da ba abarbar ba ce wannan jus din ne kawai amma kuma wurin dafa shinkafa tun da ba abarbar za ta saba yanzu da jus za ta yi amfani wanda bai da sukari to shi kuma in ta sanya ruwa wajen maida na biyu idan ta sanya ruwa sai ta ƙara tsiya wannan ɗan juice din nan ta haɗa tare da wannan ruwa da za ta yi da dafa shinkafa da shi to shi kenan in ta wannan da shi za a ci wannan shinkafa da wannan nama za ta ji ya bata wani ɗanɗano na daban kuma yadda take tunanin wai za ta yi zaƙi ko zai yi wani abu duk ba za ta gane ba in ba ta gaya ma wani ba ma wani ba zai ma gane miyi ba ma ta sanya to a huta lafiya. na na mm-hmm. na hade yawu ne ke ke na ji kina cewa ran tona kina cewa ke lai sai nayi wannan to eh, to haka ya kamata ai ala ji kuma ai koyi kaga yanzu a eh. Najeriya akwai wanda za su bi yanzu su eh. ma su yi da daddaren nasibu da baki da shi to Allah ya bada sa Allah kuma sa sharuwar lafiya to yanzu bari mu dan shakata kadan Malamai salamu alaikum barkanku da zuwa cikin zauren na yau da gobe. Muna tare ne da Dr. Salisu Bala na Arewa House cibiyar adana kayan tarihi a ta karkashin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a nan Kaduna. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Usman Ibrahim Musa ni ne babban limamin masallacin da ke Sultan Road zuwa unguwari mitin a jihar Kaduna. Sunana Injiniya Abdullahi Hussein ni uba ne daga nan Gwakanawa Kaduna. To malamai barkanku da zuwa wannan zaure namu. za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar 'ya'ya mata musamman bangaren auratayya har yanzu ana samun auren wuri in aka ce auren wuri ana nufin auren ƙananan yara mata a lokacin da basu riga sun mallaki hankalinsu ba muna son mu ji ra'ayinku ɗaya bayan ɗaya akan naku matsayar akai shin al'ada me ta ce addini me ya ce ya kuke ganin auren wuri a inda kuke wato a mazauninku a ƙauyukanku musamman auren ƙananan yara wato auren wuri ko aure da ake wa 'ya'ya mata a lokacin da suke da ƙananan shekaru lokacin da suke da kananan shekaru a aure ne wanda an san shi al'adance tun musamman ma a nan kasar hausa da kuma wasu wurare da suka shafi wato yankin kasar hausa da ke cikin najeriya musamman ma a ƙauyuka idan aka ce mace ta taso tana da shekara shida bakwai sai ka ga an ce an mata miji ko kuma auren ma idan an tashi za a kulla shi shi wanda ma zai yi auren bai ma san cewa shi za a ba ba za a ga cewa an tara mutane an ce za a yi auren wance amma ita kanta bata san wane ne za ta aura ba kuma bata san ina ne za a kai ta ba sai an daura auren sai a ce ai wane ne aka daura auren da shi kuma tana da karancin shekaru tana da karancin hankali bata mallaki hankalin kanta ba bata san bambancin hagu da dama ba so kaga duk da dai wancan lokaci za a ce an waye gari auren ya ya ya samu wurin zama ta fuskar abubuwa da wasu dalilai da dama za mu iya cewa yanzu abin ya canza kusan wasu suna ba da misalai da yanayin da mutum ya samu kansa zamani zamani ya canza lokacin da za ga an ce ba da za a ce maka yarinya ta balaga a shekara shida bai yiwa ko shekara bakwai bai yi wa akalla dai ana tunanin tarihi ya nuna cewa daga karni na goma sha bakwai kama zuwa sha takwas har aka shiga karni na sha tara balagar mace yana farawa ne daga shekaru misali kaman sha ɗaya zuwa sha biyu to da aka shiga karni na ishirin zuwa karni na ishirin da ɗaya sai abin ya canza wannan kuma akwai dalilai da dama akwai abin da ake ce ma precocious puberty wato mace ko namiji ya kai munzulin balaga cikin wato wani ɗan takaitaccen lokaci ko kuma delayed puberty ko kuma balaga ta ɗan samu jinkiri. Akwai shekarun amma. kuma alamun balagan bai bayyana ba. su kaga da zarar an ce maka an aure da yarinya tana da 'yan ƙananan shekaru tsakanin shida zuwa bakwai za ga akwai cutarwa daga baya wayan abubuwa suna dan bayyana ne ta hanyar bayanai da suke zuwa daga wurin iyaye ta hanyar abin da ake lura da shi na tsakanin zamantakewa da ke tsakanin shi wannan da ya aura da kuma wacce aka aura masa to kaga al'adance ana yi a da har yanzu ma wasu ƙauyukan ma suna ɗabbaka wannan amma yanzu su ma sun dan canza abin ya koma shekara goma sha kamar sha biyu sha uku zuwa dan sha hudu haka shin balagan shine ya zama wani abin dogaro akan cewa idan mace ta balaga a daidai lokacin ko da shekaran da tara ne ta isa aure bismillahi rahmanir rahim musulunci bai bar komai ba musulunci na tafiya da zamani ne da yadda duk abubuwa suka taho to musulunci ya yi mushi tattalin wannan lokacin nan to cikin ikon Allah da yardar Allah shi musulunci yana kulawa da abubuwa da yawa idan aka tashi yin aure. Na ji dokta ya ɗauko wasu hadisai ne ya ɗauko waɗanda yawanci ana amfani da su ana ci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri aisha tana da shekara shida wani hadisin ya ce tana da shekara bakwai wani cikin sahabai ko tabi'i ne ana ce mashi hisham shine ya rawaito wannan hadisi a aisha lallai ta yi magana wanda yawancin mutane suna kafa hujjojinsu akan waɗannan shekaru na yin aurar da yarinya akwai abubuwa guda uku wanda musulunci bai yarda a yi wasa da su ba na farko shine akwai 'yan tabawa musulunci ka ce na yanta bawa na musulunci ya tabbatar da bawa ya idan ka ce ainihin ka saki matarka to musulunci ba magana wai wasa ne wai ka saki matarka kuna wasa ka sake ta sannan akwai aure idan ka ce na ba da yata aure ga ta ka ɗauko ta a hannu na baka to ina sadaki to yanzu yarinyar da na ɗauko a hannu kawai don na baka shari'a ta baka shi kenan kawai sai in ɗauko sadaki in baka yan shekara uku hudu ka kai ta gidanka ai hankali ma ba zai ɗauka ba to da wannan mutane suke amfani da shi cewa an aurar da Aisha tana shekara shida sai mu ma duba hadisan gaba ɗayan su mu gani hadisan nan guda biyu ne ɗaya ta ce shekara ɗaya ce ya ce shekara bakwai ɗaya ce shekara shidda to don haka akwai tanakul a cikin waɗannan hadisai guda biyu an ce ya tare da ita lokacin da suka isa madina ta ce ya an miƙa shi an miƙa ni zuwa ga annabi sallallahu alaihi lokacin ina shekara tara to suka ce ta amika shin annabi a cikin darajarsa da martabarsa shi ne ya gaya mana ɗayanmu idan ya sadu da iyalinsa kar ya zo ba da labari to ina aka samu labarin cewa annabi ya yi bina'i da aisha a shekara tara shi zai fito ya gaya wa mutane cewa na yi kwanta da iyalina a shekara tara shi da ya hana mu ya kashe di har ya nuna la'anta cewa ya yi haka to kaga akwai shi ma akwai abin tunani a cikin wannan wanda wasu malamai sukan kawo irin waɗannan bayanai ciki hakika musulunci abin da ya nuna ana aurar da yarinya ne tana da hankalinta tana da ainihin sanin inda aka kawo ta sannan kuma ta kai ga lokacin da ɗa namiji zai kwanta da ita saboda musulunci bai yarda mutum ya kwanta da yarinya da bata isa ya kwanta da ita ba ana danganta shi kamar yayi refin ɗinta ne domin zai haifan mata da illoli ba 'yan kaɗan ba saboda menene ba ta kai lokacin da ainihin za a kwanta da ita ba an kwanta da ita musulun ba ta ɗauka ba sannan in ta ɗauki cikin nan yaya za ta yi da shi yaya za ta gudanar da rayuwarta wannan ma duka abin dubawa ne. Mala ai da kai magana akan idan ta ɗauki cikin nan da eh. sauran sai na tuna da to ai muna da uba a nan wurin. Eh. Idan ya aurar da yarsa a mm. wannan shekarun mm. sannan kuma misali ta samu ciki ya da kuma ya a cikin ciki misali mm. ya yake kallon irin wannan auren. Ni dai eh, communities da muke mu'amala da su akwai irin wannan matsalolin. Ah, sannan ina son ɗaura ne abin da malam ya ce din nan. in aka duba ma addini din malaman fiƙo da yawa sun yi magana cewa mace idan za a aure da ita budurwa in aka tambaye ta kina so shirin ta yadda ne to kin ga ma'ana daga wannan in ka duba sai mace tana da hankali shirin ta yadda yanzu karma yarinya ya ta san wannan abin to in ka dora a wannan abin to kaga ga misalin kenan to to mu gaskiya kaman abin da ake magana ne yanzu yarinya a ce shekara bakwai an aure ta kuma ga ciki ga kuma karama ga wani karamin yaro a cikin ta ah, wannan tsarin ni gaskiya a wajena ba abu ne mai yiwuwa ba yau ya da kanwa ne da ya kamata a ce kafin aurar da mace tana da cikakken hankali da ilimi da wannan su ne za su taimaka mata ta gudanar da rayuwanta a gidan mijinta so a wajen wajena gaskiya auren da yarinya eh, wannan ba abu ne da ya dace a yi ba kuma malin ya yi bayani da dakta akan wannan abubuwan dama zamantakewar aure an san akwai maganan kula da mijin shi kanshi kula da gida da duk wani abin da ya danganci eh, zamantakewarta da sauran al'umma da suke cikin wannan ah, wuri da take aure zan kara mai da tambaya na a gare ka kai uba shin za ka iya aurar da yarka a wa'annan shekarun a halin da ake ciki yanzu eh, a gaskiya ni dai ba zan iya ba saboda ina da ya yar shekara bakwai yanzu kusan komi sai an taimaka mata to ina da kuma ta je gidan da ita ya kamata ta taimaka anya baka ganin kamar shagwaba ce dai muna shi ai ba ba shagwaba bace yarinya yi shekara bakwai in ka duba yanzu a primary aji uku take wata kila a tsari ko aji biyu ma mm. to me za ta iya yi ta ne wata ma fitsarin kwance take to mijin ne zai zo kuma yana mata wanke wanke ko yana mata wani abu so kaga abinci ma wata ba ce dafawa ba to kin ga ai in ke duba ta zama ma bodin ta zama kaya a wajen mijin ni a tsari na gaskiya ban yi aure da yarinya tana shekara bakwai ba a tunani na yarinya sai ta samu cikakken ilimi ai sha uku ma ba zan yi ba saboda ina so yarinya ta samu cikakken ilimi na addini ta samu cikakken ilimi na sana'a da idan ta je su rika cuɗanni in cuɗe ka da mijin ta zama abin taimako a gare shi shi ma ya zama abin taimako a gare ta wannan shine bayani malam kar mu shiga gonan ku kamar ai cewa aka yi mata an ce a wurin maza wata abin rufin asirin su su ma mayafai ne a gare mu shirin cuɗanni in cuɗe ka da kake faɗa to da mun so a ce akwai mace wadda za ta iya ansa mana wannan tambayar da za mu yi mu samu saboda kunya wa'insu ba sa iya yadda su fito su faɗa abin da yake damun su kamar yadda muke fama da matsalar eh, fyaɗe Washin akwai bambanci tsakanin yadda 'ya'ya matanmu suke girma gaɓoɓinsu da kuma 'ya'yan misali tura da laraba. Kusan zan iya cewa abin da yake bambanta mu da su shine cin abinci, girman jiki ko da aka yi magana kan fibati ma'ana balaga. Ai an kawo alamu ga namiji an kawo alamu ga na mace. alamu na mace da ba ta da ƙirjinta haka yake kamar na kowa amma idan balagar ta zo za ga alamun canji a jikinta za ka ga gabobin sun ƙara girma za ka ga jikin na budewa duk waɗannan kusan wasu abubuwa ne waɗanda da babu su yanzu an samu wadata an samu ƙaruwar arziki an samu yalwar abubuwa yasa za ka ga nan da nan za ga yaro ya girma to zan iya koma kan maganar da malam ya yi a baya na maganar ruwayoyin ibn hisham gaskiya ne cewa a rawaito hadisi ibn hisham ya yi magana a kan shekara shida zuwa shekara bakwai na sai da tana aisha radiyallahu ta'ala anha sannan ta tare tana da shekara tara din nan to abinda nake so in ja hankalin mu hikimar da ke cikin waɗannan abubuwa hikimar da ke ciki shine kaga duk da an ɗaura auren amma bata tare ba kaga lokacin da aka daura auren tana karama ba ta isa ta taran ba su ba mamaki wala alla lokacin da ta tare a lokacin gila jikin ya girma zai iya daukan abin da ake bukata ya dauka ba mamaki so kuma abu na biyu da nake son tsokaci akai hikimar da ke tattare da wannan ko in ce abin da yasa magabatan mu suke magana a wurin wuri zaki ga kin lura da zaran yarinya an ce ta fara al'ada hankalin uwa ya tashi hankalin uba ya tashi sai sun tabbatar da bata gaban su to wanda kuma zamani yanzu ya canza yaro zai zo ya zauna ya tambaye ka abu kaza da abu kaza da abu kaza da ya shafi personal abin rayuwar shi wallahi wani lokacin sai kai da gaske zaka iya bada ansa amma ya zama maka dole ka bada ansa ka kuma sa yaro akan hanya misali eh, akwai lokacin da naje wata ran na koyarwa haka sai sai dota dina karama s 1 take sai sai ta dauki wayan mamanta sai ta ce baba ka kira ni sai sai na ce to da na fita na gama sai na kira ta sai ta ce baba an mana tambaya ne a makaranta wa an ce mu je mu yi assignment wa menene jima'i wallahi sai na ce anti ta ce na ce aje wayar na ce kai ma mamanki da na kai maman sai maman ta ce ai ai ba za ta iya ba na ce to da ni da ke aiki ya same mu yanzu tun da bata sani ba a da yanzu ya zama wajibin ta ta sani dole muka zauna muka karantar da ita cewa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza haka lokacin da aka ce maka al'ada ta zo ma yaro ba abun gudu ba ne sai ka zauna da yaro to wannan abun shi yake nuna ka zama mutum idan kika bari wani ya kusance ki za a iya samun barna kaza da kaza da sauransu so a gaskiya mafi yawanci aurar da yara ƙanana musamman a wannan zamanin da muke ciki na mutanen da suka zamanto maza an samu maza masu ɗanɗane ya auri mace dan ya gama cin more ta jefar da ita to idan ko ka samu ɗanka yana da dan dauriya zai iya daurewa ya yi karatu ya iya fahimtar menene hankali menene rayuwa take ciki to gara ka bar shi ya gama jikin ya gama kwari sannan ilimi ya samu na zamani da na sana'a sannan ka aure da shi mun zamu akwai misali iri iri za an aure da yarinya ta haihu daya an sake ta ta haihu biyu an sake ta saboda a lokacin shi da ya auren bai san wahala a aure ba bayan ya gama cin moriyarta ya gama samun duk abin da ya kamata ya samu na jikin mace tsakanin namiji da mace shikenan sai ji kuma gara ta kare ya fara awo ya fara cefa ne sai ji ba zai iya rikewa ba saboda wahala ce shi za a kodayaushe yaushe za a baka mace aure a samu aure sai a ce ka fayi hakuri baka gane maganan dattawan da suke cewa ka ya hakuri din nan sai tafiya ta yi nisa saboda me za ka ga ah, gara ga sabon daki ga sabon kaya ga abinci ga sabuwar mace an baka wanda ba wanda ya taba zama kusa da ita amma duk da haka ana cewa ka yi hakuri ba wani abu bane illa ana nuna maka abin da zai zo gaba saboda haka idan ba hakurin nan sai ga zaurawa sun yawa kuma ƙananan zaurawa sai ga sun zo kuma idan ba mai iya ɗaukan nauyin karatunsu sai su ƙare suna tuya kosai suna wanke-wanke a gidajen manyan mutane da sauran abubuwa makamantan waɗannan shine wannan Allah sa mu dace Malam makan ji wayansu malamai sukan kafa hujja da cewa ba a son ya mace ta fara jinin al'ada a gida mm. tanda suke kawo hujjojinsu mm. wanda yake sa iyayenmu musamman na karkara mm. suke tsorata akan cewa kamar kila wani abu ne mugu abu zai same su idan ya ta fallaka a gida saka suke gaggauta awar da yaransu a wannan shekaru wanda bai kai ya kawo ba saboda ta fara jinin a gidan miji so kana ganin wannan hujja ce ta addini ko ko al'ada ce kawai wannan ba wani abu bane al'ada ce wadda aka kawo ta kuma akwai abin da muka lura da shi shine wato ƙillatul ilimi ma'ana ƙarancin ilimi saboda ba a wayarwa da su iyayen kai ba ba su san addini abin da ya ce ba ba ayar da ta ce babu hadisin da ya ce ba wasu malamai wanda suka haɗu a kan cewa wannan lalle mace in ta fara al'ada a gidan wannan haramun ne babu wani malami da zai kawo maka wannan aya illa iyakaci kowace mace kamar yadda Allah ya mata lokacin da za ta aure ta je gidan mijinta yayi to lokacin iyaye za su cire ta su kaita ta don haka ba hujja ba ce wannan dan mace ta fara al'ada ta balaga ka aurar da ita ba ta da hankali ba ta da ilimi ba ka nuna mata auren ba ma yanzu mu abin da muke so tun da kun kawo wannan maganar yaya za mu musamman ma da makarantun da za mu karantar da masu aure ba ai komai ana yin course yanzu ga dokta nan bu ofis nan sai da ya karatu ya zo shi da babu karatun zai zo ya zauna ke sai da kika yi karatu kika zo ba abin da ake mishi hawan kawara da muke gani sai aure ba a zuwa kwas ba a zuwa kwas sai dai yanzu ne to ai abinda ne muke magana a kai yauwa rashin ilimin ne ai abinda ya kawo haka da haka da mutum ya je ya nemo yan kudinsa ya ga ya sami yan dubu ɗari sai fara auna a yanzu in na biya sadaki dubu ashirin na kama daki dubu talatin na ɗan mata yan atamfofi shi shikenan kawai na samu mace saboda arhar auren don haka sai mutum ya auro ya kawo yarinya kwana biyu ya bata ta kila ma ta samu yoyon eh matsala can kuma ya hango wata sai fara to dama na ga kina rena na kin ce min mutunci wane ne na yi haƙuri ina ta haƙuri dama dai gashi gashi to sai kaga kawai ya ɗauko wasu kalmomi ma da zai ce kai je ki gidan kuma to wannan ba komai bane illa rashin ilimi ga su ma iyaye da suke kokarin ba da 'ya'yayensu ba tare da sanin ilimin wa za su aurar ba Hmm. Usman Alarma Usman Ibrahim Musa kenan limamin masallacin Sultan Road a Kaduna da hmm. kuma Dr. Salisu Bala na sashen al'adu da adana tarihi na Arewa House a Kaduna da ma wani uba wanda suka tattauna da binta a zauren muhawarar da gobe kuma mako mai zuwa in Allah su zamu dasa daga inda muka tsaya. To kin ji zai maganganun da suka yi hmm. wanda in ce da sauran aiki nan gaba insha Allah sai mako mai zuwa zamu dasa daga nan dan mu kuma ta bangaren su karashe da maganar lafiya yanzu kan a Ni Daula Salim. Sai kuma da daniel brown da shine ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau mr rob mclean usman ahmad kabara ne a washington dc أحمد يا حبيبي سلام عليك